خلال من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بهك يا السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na asabar uku ga watan ramadan a shekara ta 1444 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 25 ga watan uku a shekara ta 2023 miladiya idan ba manta ba karatunmu na jiya mun tike da ƙarshen suratul fatiha da haka yau za mu tashi farkon suratul baqara suratul baqara ita ce sura ta biyu idan mai lissafi ya ɗauko na surorin alkur'ani mai girma daga sama malai ce suratul baqara ce madaniyatun suratul baqara an saukar da ita annabi yana madina bisa ga ijma'in malamai ma'ana bayan hijira kenan wahiya wa ayatuha mi'atani wa sittun aw sab'un wa samanuna ayoyinta ɗari biyu da 86 ko da 87 wa mawdu'uha ar-ra'isi abinda surar take karantarwa akhbarun nasi ko ikhbarun nasi labaran labaran mutane ko labarantar da cewa mutane allazi na jitama ofil madina wadanda suka tattara a garin madina fi zalikal waqti a wancan lokaci wa qad ja'u bi adatin mukhtalifa وقد جاءوا بآدات وأقائد مختلفة ودند سكزود الآدود أكيدو مبنبنتا فمنهم المؤمنون daga cikin su akwai mu'minai as-sabitu islamuhum wanda musuluncin su ya riga ya kafu wa minhum al-mushrikun daga cikin mutanen da suke Madina a wancan lokaci akwai mushrikai allazina lam ya'tani kul islam wadanda su kwata-kwata ma ba su riƙe addinin musulunci a matsayin addini ba albatta da ɗai wala yadda'unahu kuma su ba su da'awar cewa su musulmi bane wala yuridunahu kuma ba sa son musuluncin wa minhumul munafiqun kuma daga cikin mutanen a wannan lokaci akwai munafikai a atanaqul islam bil lisan wadanda su sun shiga musulunci amma da baki duna kulobihim banda da zuciyarsu wa minhum ahlul kitab al-yahud nasara kuma cikin mutanen da ke zaune a Madina duk a wancan lokaci akwai Yahudawa akwai kuma Nasara wanda ake dunkule su a kira su da ahlul kitabi malai ce wali zalika saboda haka ne bada ake suratu bi zikri haula sai surar ta fara da ambaton waɗannan asnafil arba'a dangogi guda hudu na mutane wa sifatihim da faɗar sifofinsu thumma jama'atuhum bid da'wati ila Allah sannan a ƙarshe kuma surar ta dunkule su baki ɗaya ta kiraye su zuwa ga su bi Allah maɗaukakin sarki sai ce wata ƙaddama bi zikiri ma na bihi ala silmi ta kuma surar ta buɗe ta fara bayani da cewa ga abin da mutane idan suka yi riko da shi za su samu tabbataccen aminci da zaman lafiya a duniyarsu da kuma a lahira kama ya tabayyana zalika insha Allah fi tafsiriha kamar yadda bayanin haka zai zo insha Allahu dalla dalla a cikin tafsirin sura da haka yanzu mai sauraro abin da ake so ya hakaito kamar ga madina a gabansa kuma madinan nan mutane iri hudu ne a cikinta bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya shigo cikinta akwai musulmi shi annabin da sahabbansa kenan akwai kafirai waɗanda su ba musulmi ba ne kuma ba su yadda ma da musuluncin ba to sannan akwai munafukai 'yan raba kafa wanda su a baki suna nuna suna tare da annabi amma a zuci ba sa tare da shi sannan akwai kuma yahudawa akwai kuma nasara wanda ake kira da ahlul kitabi to wannan society na mutane guda hudu shine ya ba da hoton madina a farkon al'amari da haka shine abin da suratul baqara za ta karantar da mu ta kuma fayyace mana komai dalla dalla daki daki da yardar Allah to gabanin mu fara karatu al-imam ibnu kathir ya kawo hadisai masu tarin yawa da suke nuna falalar ita suratul baqara kama daga kan haddace ta da iya karanta ta da kuma sanin ma'anarta yace zikiru ma warada fi fabliha fi musnad ahmad wa sahih muslim wa tirmidhi wa nasai an abi hurayra radiyallahu an bayani akan abin da zo na falalar suratul baqara hadisi zo cikin musnad na imam ahmad da sahihi muslim na imam muslim da kuma sunan tirmizi da sunanin nasa'i daga abu huraira Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ya ce hakika manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kala ya ce la taj'alu buyutakum quburan kada ku mai da gidajen ku su zama kamar makabarta to ta yaya gida yake komawa kamar makabarta wanda mun sani akwai bambanci tsakanin gida da makabarta gida wajen rayuwa ne makabarta kuma kufai ne wajen matattu ne wanda ba su da rai to dole ne ya kamata a samu bambanci tsakanin biyan to amma wani lokaci akan yi kuskure gidan kwana ya zama kamar me makabarta makwancin matattu to da haka manzo Allah kar ku yi haka sai ce fa innal baita allazi tuqra'u fihi suratul baqara la yadkhuluhu shaytan domin duk gidan da ake karatun suratul baqara a cikin sa shaytan baya shiga kuma wannan gidan bai yi kama da makabarta ba to abin fahimta a nan abu biyu ne na farko idan ba a karatun suratul baqara a gida ya zama me makabarta ya kama da makabarta to sannan idan ba a karatun suratul baqara a gida shedanu suna kai kawo a gidan suna safa da marwa a gidan to duk da gidan da shedanu suke safa da marwa a gidan ba za ka samu gidan ya zama cikin kwanciyar hankali ko natsuwa ko albarka ba saboda tasirin shigar shedanu marasa albarka a cikin gidan to sannan wasu malamai suka ce wannan kenan kamar yana nuna ba a karatun ƙur'ani a makabarta yanzu wani zaka ga ya ɗauki littafi na ƙur'ani ko ya ɗebi takara ya tafi makabarta yana ta yi ba a yin haka domin manzala ya ce kada ku mai da ku kamar makabarta sai ya nuna cewa abin da ke mai da gida kamar makabarta shine mai karatun ƙur'ani ko rashin karatun qur'ani kenan ita makabarta ba a karatun qur'ani a cikin ta gida kuma shi ake karatun qur'ani a cikin sa gida kuma matukar ana karatun qur'ani a cikin sa to ya zama ba kamar makabarta ba wannan hadisi imam tirmidhi yace sahihun hasan a wani hadisin daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yace inna ash-shaytana yafirru min al-bayt alladhi yusma'u fihi suratul baqara shedan yana guduwa daga gidan da yake jin sauti ko aman suratul baqara a cikin sa to kaga wannan ya nuna falalar suratul baqara ba wata sura daga cikin surorin alqur'ani da annabi yace tana korar shedanu daga gida sai suratul baqara da haka wannan falala ce ga ita wannan sura ibn wa كثير يتي وقد wa an-nasa'i wa maja majah an hurairata hurairah radiyallahu anhu qala imamu tirmizi da imamu nasa'i da Ibn maja sun rawaito daga abu huraira Allah ya kara masa yadda yace ba'asa rasulullahi sallallahu alaihi wa ba'asan annabi ya tura waɗansu sahabbai dan su je biyan wata bukata ko ta da'awa ko ta kai hari na jihadi wahum zawu adad kuma suna da adadi ma'ana suna da yawa fastaqra'ahum lokacin da annabi zai tura su sai ce da kowannen su zo kai mun karatun qur'ani wannan ya zo ya karanta ya tafi wannan ya zo ya karanta ya tafi fasta ƙara'a kullu wahidin minhum kowanne daga cikinsu ya zo ya yi karatu ya zo ya ambaci fasta ƙara'a kulla wahidin minhum mazala ya ji karatun kowane ɗaya daga cikinsu ma ma'ahu min alƙur'ani na abin da yake da shi na alƙur'ani fa'ata ala rajulin ana haka sai annabi ya zo kan wani mutum min ahadasihim finnan shi ya fi kowanne cikin mutanen ƙarancin shekaru ma'ana shi ne yaron cikinsu faƙala sai annabi ya ce da shi ma ma'aka ya fulan kai wane me ka haddace na ƙur'ani faƙala sai ce ma'iya kaza wa kaza na haddace abu kaza da abu kaza na ƙur'ani an gane ko sannan sai ce wa suratul baqara ko wa suratul baqara kuma tare da haka na ma haddace suratul baqara to anan ne sai annabi ya mamaki fa kale yake da shi amma aka suratul baqara daga gaske kake ka haddace suratul baqara fa kala rajul eh, na'am fa na'am sai mutumin yace eh kala sai annabi yace izhab fa anta amiruhum to tafi kai ne shugaban su ma'ana yana daga cikin requirement ƙa'idoji da annabi yake dubawa wajen naɗa mutum shugaba shugabanci na addini da na rayuwa ya zama ka iya karatun ƙur'ani musamman kuma a ce ka haddace suratul baqara kowace gwamnati da kowane shugaba yana da sharuɗa da ƙa'ida na ɗaukar ma'aikaci a ma'aikatarsa domin manzo yana daga cin sharuɗansa da ƙa'idarsa ne ya ɗauke ka ma'aikaci a ma'aikatarsa wacce Allah maɗaukacin sarki ya wakilta shi ya ɗora shi a matsayin shugaba ita ce ma'aikatar musulunci shine sai ka iya karatun ƙur'ani kuma musamman a ce ka haddace suratul baqara yanzu kaga a dokance a najeriyance idan za ka zama ɗan majalisa akwai ka'idojin da sai ka cika na jiha ko na tarayya in za ka zama sanata akwai ka'idojin da sai ka cika sai ka samu soso satifiket takarda ta gama kaza ko ta gama kaza ko ta gama kaza to shi manzo Allah in kana so ka samu aiki ko dai ka zama sanata ko ɗan majalisa ko gwamna ko kaza ko kaza to sai ka iya karatun qur'ani kuma daga ciki a ce ka haddace suratul baqara to shi yasa dukkanin shugabancin da za a dora shi bisa ga wannan ka'ida zai yi kyau saboda shugabanci ne wanda Allah da ma'aiki suka yarda da shi ashe kaga wannan yake nuna addinin mutane yana tafe ne da rayuwarsu babu bambanci tsakanin addini da rayuwa addini rayuwa ce rayuwa kuma addini ce in dai annabi yana tambayar shugaba kafin ya naɗa shi shugabanci sai ya iya karatun ƙur'ani sai ya haddace wasu surori na alƙur'ani kaga wannan yana nuna wajibi ne a ce shugabanni su san addini wajibi ne wanda zai shugabanci na rayuwa ya zama ya san me addini to matukar ana haka kuwa al'amura za su tafi da kyau amma matukar za a bambance tsakanin biyun a ce daban suke a raba su to ba za a taba zama lafiya ba za ka samu mutane ne makafi a ce su za su yi jagoranci to taya makaho zai yi jagoranci shi dan adam ido biyu ke gare shi idan kallon duniya da idan kallon lahira wabta gifi ma Kallahu kalla daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya duk inda ido ɗaya ya samu matsala to ba a gani mai kyau to da dai wannan hadisan da makamantansu suna nuna falalar suratul baqara ibn kasir yake cewa wal baqaratu jami'uha madaniyatun suratul baƙar baki ɗayanta ta sauka ne a madina bila khilafin babu saɓani tsakanin malamai min ilima na nazala biha kuma tana daga cikin surorin farko ma da suka sauka a madina yace lakin na ƙaulahu ta'ala fihi sai dai faɗin Allah cikin suratul baqara da yace wattaqu yawman turja'una fihi ila a ƙarshe ƙarshe yace yuqalu innaha akhiru ma nazala min alƙur'an? wasu malaman ulumul qur'an sun ce ita ce ayar ƙarshe da ta sauka ta Alƙur'ani. ana nufin ayar ƙarshe wacce take bayani akan hukunce-hukunce domin ku sani ƙur'ani ya kasu kaso biyu akwai ayoyin hukunce-hukunce akwai ayoyin labarai shine Allah ya wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adila duk kalmomin ubangijinka sun cika sidqan gaskiya wa adilan da adalci malamai suka ce gaskiya ta fuskar labarai duk labaran ƙur'ani babu ƙarya nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi lamina alghafilin wa man asdaqu min allahi qila wa man asdaqu min allahi haditha da ka duk labarin ƙur'ani ya cika kuma gaskiya ne wa adilan kuma ta fuskar adalci duk ayoyin ƙur'ani da suka magana akan hukunce hukunce yi bari adalci ne babu zalunci a ciki da haka ayoyin ƙur'ani ana kasa su gida biyu ayatul akhbar da ayatul ahkam idan malamai suka ce aya kaza ita ce ta ƙarshen sauka a ƙur'ani ba ana nufin dukkaninsa ba a'a ta ɓangaren da ayar ta bayyana idan ɓangaren hukunce-hukunce ne to ana nufin ita ce ayar ƙarshe ta hukunce-hukunce idan ɓangaren labarai ne to ana nufin ita ce ayar ƙarshe ta fuskar labarai shi yasa duk wanda yake nazari a cikin abin da ya shafi kimiyya da fasahar qur'ani ulumul qur'an zai gama ganganin malamai da yawa wasu ce aya kaza ce ta ƙarshen sauka wasu ce aya kaza ce babu cin karo tsakani wanda yake ayar wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ita ce ƙarshe yana nufin ayoyin hukunce hukunce wanda suka ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ita ce ayar ƙarshe suna nufin ta fuskar labarai domin kowace ayar in ka kalle ta da kyau zaka ga akwai wani sako da take kunshe da shi wannan tana magana ne akan hukunce hukunce domin ta biyo ayoyi ne da suke magana akan haramcin riba an gane ko sai a ƙarshe Allah ya ce wata ƙuyamin turja'una fihi lalla da haka ayatul ahkami ce amma waccan kuwa ayoyin labarai ne tana ba da labari ne akan cikar addini da cikar ni'ima al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum wa raditu lakum al-islamu wannan a bisa ga maganganun malamai mafi inganci kan cewa ita ce ta ƙarshe a babin hukunce-hukunce ibn kasir ya faɗi wannan anar yace yuqalu innaha akhiru ma nazala min alqur'ani wa milu an takuna ha zai iya yiwa tana daga cikin ayoyin da suka sauka na ƙarshe ko da ba ita ce ta ƙarshen ƙarshen ba wa kazalika ayatu riba min akhiri ma nazala haka nan ayoyin riba su ma suna daga cikin ƙarshe ƙarshen ayoyin da suka sauka وكان خالد بن معدان يسمي البقرة فصاد القرآن ɗaya daga cikin manyan malamai magabata yakan ce da suratul baƙara ita ce rufin alqur'ani kaga ku gida in babu rufi gida bai kammala ba to qur'ani baya cika sai da suratul baƙara ita ce rufin sa kamar yadda gida baya kammaluwa sai an masa rufi قال بعض العلماء وصدق كما لما يسكتي وهي إتا سورة البقرة مشتملة على ألف خبر تاكن شلا باري تي تي تي تي هرق دا دبو إذن ta kaɗau salo كتوصلون للسافي labari labari labari har mu kai ga ƙarshen ta zaka fita da sakamakon labari guda dubu wa alfi amrin kuma ta kunshi umarni guda dubu ita suratul baqara umarni ko dai ko bari domin dukkaninsu umarni ne da wanda aka ce ka yi da wanda aka ce ka bari dukkaninsu umarni aka baka to ta kunshi ire-iren waɗannan umarni su ma guda dubu wa alfu nahyin kuma ta umar kunshi hani guda dubu kenan wancan umarni na yi wannan kuma umarni na bari kowanne dubu dubu wa qala aduna masu kidanye na ayoyin qur'ani sun ce ayatu hami atani ayoyin ta 200 ne wa samanuna wa saba'un da 87 ayat na adadin ayoyi wa kalimatuha adadin kalmomin suratul baqara sittatu alafin sittatu alafi kalima tana da kalmomi guda dubu shida wa mi'atani wa ihda wa ishiruna kalima da kuma ɗari biyu da ashirin da ɗaya wa hurufuha harufan cikin suratul baqara kamsatun wa ishiruna alfan dubu ashirin da biyar ne wa kamsumiyati harfin da kuma ɗari biyar Allahu a'lamu Allah shi ya bar wa kansa sani fatan mu Allah ya bamu ikon karanta ta daidai ya bamu ikon yin bayanin ta daidai ya bamu ikon yin aiki da abin da ta kunsa me Allah yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه lil muttaqin bayan bismillah ubangiji madaukakin sarki yace alif lam mim alifun da lamun da mimun malamai suka ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah kaɗai ya wa kansa sani dangane da abin da yake nufi da haka alif lam ana kiransu da al-huruful muqatta'a wanda bahaushe yake ce da su kuraman baki waɗansu haruffa ne na babbaku da Allah ya buɗe wasu daga cikin surorin alkur'ani da su adadin surorin da aka buɗe ire-iren waɗannan adadin surorin da aka buɗe da ire-iren waɗannan haruffa cikin surorin alkur'ani guda 29 ne ƙur'ani yana da sura ɗaiɗai guda 114 to cikin 114 Allah ya buɗe guda 29 da ire-iren waɗannan haruffa ko dai alif lam mim ko kuma alif lam ra ko alif lam mim sad ko alif lam mim ra a gane ko ko ha ko kaf ha ya ayyun sin qaf a gane ko ko ire-iren haka ko sad ko qaf ko yasin idan ka tarkata su gaba ɗaya za ka ga guda 26 ne malamai sun yi saɓani akan ire-iren waɗannan harufa zance mafi inganci shine abin da muka faɗa Allah kaɗai ya bar wa kansa sani na abin da yake nufi da su to amma akwai malamai da suka yi ijtihadi waɗansu sukan ce wai bayani suke yi akan adireshin alkur'ani amma a takaice abin nufi suka ce alif ɗin nan tana nufin allahu ai shi ƙur'ani asalinsa min daga allah yake to sannan lamun ɗin suka ce tana nufin jibrilu domin a cikin jibril akwai harful lam kamar yadda a cikin allah akwai harful alif daka alif ya wakilci Allahu lam ya wakilci Jibril to abin nufi ƙur'ani daga Allah ne kuma ta hanyar Jibrilu kamar yadda Allah yake qul zalahu ruhul qudus min rabbika liyuthabbita Amani, ka ce rai mai tsarki shi ya sauko da ƙur'ani daga wajen ubangijinka don ya tabbatar da imani a zukatan masu imani نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنظرين بلسان عربي مبين Manka na aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra mu'minin to da ka suka ce qur'ani daga Allah amma ta hanyar jibrilu suka ce mimin kuma tana nufin muhammad abin nufi min Allah bi wasitati jibril ila muhammad da haka wannan shine adireshin alqur'ani daga Allah ne ta hanyar mala'ika jibrilu zuwa ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam waɗansu malaman suka ce ba haka ake nufi ba da alif ɗin da lamun da mimun ɗin dukkaninsu takaicewa ne na waɗansu daga cikin sunayen Allah suka ce alif tana nufin Allahu lam tana nufin aljalal an gane ko sannan suka ce mim tana nufin almajid ma'ana dai dukkaninsu wai takaicewa ne na wasu daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala ta'ala amma maganar da tafi kowace magana ɗaukar hankali kuma za ta fi jan hankalin mai hankali ita ce maganar da al'imamu shaukani ya yi a cikin littafin fatul qadir aljami'u bai na fannayin riwaya wadda raya fi ilmi tafsir ya ce waɗannan kuraman baƙi ubangiji ya kawo su ne don ya ƙalubalanci larabawa da su shi ya sama waɗansu malamai suna kiransu da alhurufu ta hajji harufan ƙalubale da ya ƙure allah yana so ya ƙure larabawa ne da su abin da ake nufi shine tun kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana tun zamanin annabi Ismail mana kafin a haifi manzan Allah da shekaru dubunnai larabawa suna da alif har zuwa ya'u babbakunsu wanda suke haɗa kalmomi da shi kuma suke haɗa zance na yau da kullum da shi ba wai addinin musulunci ne ya kawo alifin ba'un ta'un zuwa ya'un ba daman larabawa suna da abinsu to amma sai dai da musulunci ya zo sai amfani da alifin ba'un ta'un har zuwa ya'un sai ya zo da ƙur'ani wanda kuma ƙur'anin ya zo ya gagare su da haka kamar Allah yana cewa ne in kun isa waɗannan haruffan da kuka san su tun iyaye da kakanni kuka saba haɗa kalmomi da su ku haɗa jumloli da su ku tashi zance gashi mu mun yi amfani da su mun zo da wata maganar da ta gagare ku in kun isa kuma ku yi amfani da su ku kwaikwaye mu kama kuma sai suka kasa shi yasa al-imamu shaukani yace zaka ga duk inda Allah ya bude wata sura da ire-iren waɗannan harufan to abin da yake biyo bayan su shine magana akan kur'ani kamar nan da yake alif lam sai ce zalikal kitabu kaga Qur'ani kenan a Ali Imran da yake alif lam Allahu la ilaha illa huwa al qayyum sai ce nazzala alaykal kitaba to haka nan a cikin suratu al a'rab alif lam mim sad kitabun unzila ilayka min rabbika fala yakun fi sadrika haraj to haka nan farkon suratu yunus alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim farkon suratu hud alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma haka in kai ta tafiya zaka je ga karshe صاد والقرآن للذكر ياسين hakim الحكيم قاف والقرآن المجيد suka ce waje ɗaya ne kawai kila za a samu saɓani shi ne wajen nun sai aka ce wal qalami wa ma tsoron shi ba an baci ƙur'ani ba suka ce to amma dai an kishin biri ne an tidila ai an yi magana akan alƙalami shi kuma alƙalami ai ne dai mai rubutawar da aka suka ce duk abu ne an gudu ne ba a tsira ba ma'ana dai duk abin haka yake to da ubangiji yana kalubalanta su ne abin lura da kyau ya yan uwa shine waɗannan harufan in muka lura da kyau za mu ga a wasu surorin Allah ya haɗa ƙwaya uku ne a farko kamar anan alif da lamun da mimun amma a wani wajen sai ya kawo biyu kamar yasin a wani wajen sai ya kawo hudu sama da uku alif lam mim ra to haka in ka ci gaba da lissafi za ka tike karshe shida za ka kai kaf ha ya ain sin an gadi ko to haka nan alif lam mim alif hamim ayin siyin qaf ba sa wuce guda shida da ka dai waɗannan su ne abin ake kira da alhuruful muqaffa'a raman baki ko babbaku wanda Allah madaukin sarki ya ƙalubalance larabawa da su dan in sun isa su kwaikwayi alqur'ani wanda aka gine shi da ire-iren waɗannan harufa sa, da kuma jimlolin cikinsa ubangiji madaukakin sarki yace zalikal kitabu wannan littafi da kuke gani Larai raiba fihi babu kokonto a cikin sa alkitab anan ana nufin alqur'ani tare da cewa kalmar alkitab ba ƙur'ani kadai ake gayawa ba ana gayawa sauran littattafai da Allah ya saukar kamar attaura ma kitabu ce linjila ma kitabu ne zabura ma kitabu ne amma dai a nan alkitab alƙur'ani ake nufi amma a wani wajen ya zo da wani ma'anar da ba ƙur'ani ba wa iz atayna musa alkitaba wal furqana la'allakum tahtadun kaga alkitab a can da aka ce atayna musa at-taura ake nufi amma ita ma an kira ta da suna alkitab kana an-nasu ummatan wahida fa Allahu an-nabiyina mubashirina wa munzirina wa anzala ma'ahumul kitaba Allah yake mutane da sun kasance akan turba madaidaiciya kwaya daya dukkaninsu akan bautar ubangiji babu mai shirka babu mai bid'a abdullahi dan abbas yace tsawon shekara dubu haka aka zauna a duniya tun daga zamanin annabi adamu zuwa bayyanan annabi nuhu shekara dubu a wannan lokacin ba kafuri ba mai saba Allah babu dan bida'a ba mai shirka kowa akan kyakkyawar aƙida akan turban annabawa to amma ana nan ana nan sai kuma al'amura suka fara canjawa shine sai mutane wasu suka fara bauɗewa wasu suka fara canja hanya wasu suka fara gurɓacewa fa ba'atha Allahu an-nabiyina sai Allah shi kuma ya rinka aiko annabawa Mu na masu albishir wa munzirina masu gargadi wa anzala ma'ahumul kitaba ya saukar wa da kowannen su littafi to anan kowanne annabi littafinsa an kira shi da alkitab tare da cewa kuma yana da lakabi na musamman idan ka ce cikin annaba wannan akwai Musa to kaga lakabin littafinsa shine at-taura cikin annaba wannan akwai Isa lakabin littafinsa shine linjira cikin annabawan nan akwai Dawud lakabin littafin sa shine Zabura wa ataina Dawuda Zabura to amma dukkan su in zaka dunkule kuma sunan su ne alkitab wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas fi maktalafu fi to dai amma anan abinda ake nufi da alkitab shine Qur'ani shine ma la yake hadha alqur'anu huwa alkitabul kamilu abinda ake nufi da zalikal kitab wancananka littafi shine al'kur'ani domin shine cikakken littafi wanda ya shafe dukkanin wani littafi duk wani littafi da ka sani a duniya in ba qur'ani ba sai ka samu yana da tasgaro ta wani bangare sai ka samu ina ma a ce an sa kaza amma ba a sa ba ko ina ma ba a sa kaza ba kuma alhalin an sa amma qur'ani ne duk yadda zaka kai ka kawo duk abin da kake nema a cikin sa zaka samu in dai da sunan addini ne da sunan Allah ya maka bayani ne gamsashe to Qur'ani ya gama ba abin da ya rage ba abin da bai sa ba ma farradna fil kitabi min shay innahu laqawlun fasl wama huwa bil hazl wa kullu shay'in fassalnahu tafsila kana zalika fil kitabi mastura an gane ko ubangiji yace la raiba fihi babu kokonto a cikin sa kalmar ar-raib yana nufin shakka Kokonto to shi ƙur'ani babu kokonto a cikinsa. sa ta fuskar kasantuwarsa daga Allah ba kokonto akan wannan in ma kana jin akwai shakka a zuciyarka game da wannan to ka cire babu qur'ani kai tsaye littafi ne daga Allah subhanahu wata'ala ubangiji shi yayi magana da shi shi qur'anin maganar Allah ne duk wani sako da kake gani a cikin alqur'ani kai tsaye daga Allah ne babu daidai da digo ɗaya na wani wanda ba Allah ba a cikin alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam bai da daidai da filin gashi na magana kankin kansa a cikin qur'ani duk abin da ka gani a qur'ani maganar Allah ce shi annabi nasa kawai shine isarwa shi yasa Allah ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin da a ce zai sa mana wani sashen zance a cikin qur'ani wanda ba namu bai kara a matsayin nasa la akhadna minhu bil yamin da sai mun kama shi kamu na hannun dama ma'ana kamu mai tsanani sun malakata ana min hulwatin kuma da sai mun yanke masa jijiyar laka duk wata alaƙa da ke tsakaninmu da shi sai mun yanke ta fama minkum min ahadin an Zina kuma ba wanda isa ya kare shi a wajen cikin ku ma'ana ya bashi tsaro ko ya bashi kariya to kaga cewar Allah ya faɗi wannan ya nuna kenan dukkanin Qur'ani maganar Allah ce babu maganar wani wanda ba Allah ba to amma duk da haka akwai kafiran da suke shakka game da haka suna ganin ya za a yi a ce wannan ƙur'ani ya zama maganar Allah ya za a yi Allah in zai yi magana kuma sai ya turo ɗan adam da maganar ai da sai ya zo da kansa ko kuma ya turo mala'ika shine Allah maɗaukacin sarki ce walaqad na'lamu innama yaqulu eh, na yaquluna innama yu'allimuhu basharun sai Allah ya ce lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin mun sani daga cikinsu akwai wanda suke cewa qur'ani ba magana Allah ba ce ba wani ne yake koyawa annabi shi kuma yake zuwa yake gaya wa mutane da Allah yake ƙarya ne wanda suke jingina magana zuwa gare shi asali ma ba balarabe ba ne shi ko wannan ƙur'anin littafi ne balarabe mai fasaha ya za a yi wanda ba balarabe ya iya yin larabcin da zai gagari larabawa ai ba zai yi ba da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minuna wala bi qawli kahin qalilan ma tazakkaruna tanzilun min rabbil alamin qur'ani ba magana boka yayi bane domin waɗansu sun ce bokanci ne irin shirbici ne na boka irin surkulle na boka Allah yake ba haka bane wala bi qawli sha'ir kuma ƙur'ani ba maganar mawaƙi ba ne domin waɗansu sun ce ai ƙur'ani ya yi kama da zancen waƙa ya yi kama da tsari irin na mawaƙa sai Allah ya ƙarya ne ba maganar waƙa ba ce ba kuma shiri ne irin na mawaƙa ba وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهق القول على الكافرين ذاك ذلك الكتاب لا ريب فيه أي لا شك فيه أنه من عند الله وأن القرآن بابك وكنت أتشنسا كان شواشي دق ألاني لوجوه براهينه سبو دفتو ورد دليلي دنقني دهكا أفيلي hudan lil muttaqin shi qur'ani shiriya ne ga masu tsoron Allah mana shi qur'ani shiriya ne to amma shiriyar wa yake cin gajiyar ta sai mai tsoron Allah an fahimci wannan abinda ake nufi dai shi qur'ani littafi ne na shirya, to amma dan kasantuwarsa littafi na shirya, ba yana nuna kuma kowa zai shirya da shi ba kamar yadda magani ne idan aka ce abu kaza magani ne ba yana nufin kowa kuma ya sha zai warke ba a'a zai iya yiwa ba ka da lafiya ba shi da lafiya ba su da lafiya kuma ga magani a zo a bawa kowa amma wani ya warke wani bai warke ba lokacin da ka sha magani sai baka warke ba matsalar a maganin ce ko a kai ne matsalar a kai ne ba a maganin ba ne ƙwar'ani littafin shirya ne to amma me yasa waɗansu suke shiryuwa in an karanta musu wasu kuma ba sa shiryuwa matsalar ba a ƙur'anin ba ce matsalar a su ne wa idza ma unzilat suratun faminhum ya yaqulu ayyukum zadatu hadhihi إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون Allah yake duk lokacin da ƙur'ani ya sauka sai ka ji na cewa ayyukum zadatu waye wanda wannan ayoyin da suka sauka suka ƙara masa imani ma'ana mutane suna tambayar junansu i junansu sai Allah ya ce fa amman lazina amanu kaga mu'minan kwarai wanda suka shirya wa imani suka wanke zuciyarsu dan karɓar gaskiya fa zadatuhum imanan qur'ani da ayoyinsa in suka sauka sai su kare su da imani wa hum yastabshiruna sai kaga suna farin ciki amma wa amman lazina fi qulubihim maradun wanda a zuciyarsa akwai cuta ta kafirci ta munafurci ta shirka ta ninkufarci to shi wannan ko qur'ani ya sauka a madadin ya masa amfani baya masa amfani sai dai cutar da shi a madadin ya warkar da shi sai dai kara masa cuta fa zadatu murjisan ila rijisihim qur'anin sai ya kara masa ciwo akan ciwon da yake da shi wa ma tuwahum kafiruna sai ya mutu yana kafiri malamai suka ce misalin yadda zaka fahimta shine ubangiji da zai saukar da ruwa daga sama ya saukar da ruwan sa ne tsaftatacce wa anzalna minas sama'i ma'an tahura to amma lokacin da ruwa ya sauka a ƙasa za ka ga wani wajen yana da kyau wani wajen kuma mai bayi da kyau ya danganta da mazubin da ruwan ya sauka a cikinsa idan ka tara wankakken kwano ruwa ya sauka daga sama a cikinsa sai ya zama ne tsaftatacce amma idan ka aje kwano da kwata da dauɗa da miya da maiko a cikinsa sai ruwan ya sauka ya za ka ga ruwan mara kyau to matsala a ruwan ce ko a matari to haka zukatan bayi suke akwai zuciyar da take tsaftatacciya ta yi imani ta sallama wa Allah duk abin da ya zo daga Allah ta yarda da shi duk abin da aka ce annabi ne ya faɗa ya tabbata ta yi imani da shi to ita wannan duk lokacin da wahayi ya sauka akan ta sai dai ƙara haɓaka ta imani ya daɗa birin ƙasa a cikinta amma akwai zuciyar da take da dauɗa me ita bai sallama wa Allah sallamawar da ya kamata ya yi ba yana da shakka game da wasu abubuwa in aka ce annabi ya ce shi baya yarda. to wannan kamar kwano ne mai mauko mai dauda mai kwata ruwan sama ya sauka a cikinsa da ya sauka ruwan maimakon yin amfani sai ya daɗa lalacewa da haka ƙur'ani shirya ne amma ga wanda zuciyarsa take tsaftatacciya mai imani mai yadda da Allah subhanahu wata'ala mai yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sallama masa amma duk wanda a zuciyarsa akwai munafurci duk wanda a zuciyarsa akwai nunkufarci duk wanda a zuciyarsa akwai jin shi ma ya isa ba zai iya sallama wa Allah ko ma'aiki kai tsaye ba to ko qur'ani ya sauka ba zai masa amfani ba shi yasa Allah anan sai ya keɓance shirya qur'ani sai ya ce lil muttaqina ga masu tsoron Allah an gane ko kamar yadda Allah ya ce ai wa'azi ne sai ya ce wa'azin yana amfanar muminai kowa zai iya jin wa'azi amma wane ne wanda wa'azi zai amfane shi sai mai imani duk lokacin da aka yi wa'azi bai amfane ka ba matsalar ba a wa'azin ba ke aina ne a kai ne da haka sai ka tsara ka sake shirya kanka ka tsarkake zuciyarka dan wa'azi ya maka amfani wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin to haka nan qur'ani hudan lil muttaqin shirya ne ga masu tsoron Allah Allah ka samu cikin su da rahmarka mala yace wa huwa aidan kulluhu hudan kuma shi qur'ani baki ɗayansa ɗin shirya ne wa irshadin kuma shiryawa ne Lillazi na aluna baina hom wa baina uqubatillahi wiqaya ga waɗanda suke ƙoƙarin sanya shamaki tsakaninsu da azabar Allah duk bawa mai hankali mai tunani kullum tunaninsa shine me zan yi in tsira daga azabar Allah me zan yi in samu tsari daga wuta to wannan shine asalin kalmar attaqawa mai ƙoƙarin haka shi ake kira da suna muttaqi in su da yawa ne sai a ce muttaquna ko muttaqina masu tsare kansu ta hanyar bin Allah daga fadawa cikin azabarsa an gane ko to da haka ubangiji subhanahu wataala ce shi qur'ani shari'a ne amma ga masu irin wannan ɗabi'a malaike min fi'ilin autarkin su ne masu yin aikin da Allah ya sa su ko su bar abin da ya hane su dangane da su samu tsira ko su samu tsari daga azaba fattakawa idan takunu bimtisalil awamir wa bin nawahi dan haka ta kawa abinda ake nufi shine bin umarni da gujewa hane-hane na ubangiji wa bi zalika tattaqin nara ta haka ne mutum zai samu tsari daga wuta wa tattaqi mai wal muttaqi man yaf'alu zalika kuma in aka ce wa mutum muttaqi to ana nufin mai aikata haka mai bin umarni da gujewa hane-hanen ubangiji don ya samu tsari daga wuta malai ce wa bayyana al muttaqina bi qawlihi sai ubangiji zai yi bayani akan suwaye masu takawa din bi qawlihi cikin maganganunsa da za su zo a nan gaba yau da dama wani zai iya cewa ni ma mai takawa ne wancan ma yace ni ma mai takawa ne to Allah ya raba gaddama da kansa waye mai takawa wani zai iya cewa in shi baki ne bakake ne kawai masu takawa saboda son kai irin na bakin mutum in shi fari ne sai ce farare ne kawai masu takawa in namiji ne zai iya cewa kawai maza ne masu takawa in mace ce ta iya cewa kawai mata ne masu takawa in mai mulki ne sai ce kawai masu mulki ne masu takawa talakawa ba sa da takawa in talaka ne zai ce ai talaka ne kawai mai takawa masu mulki ba su da takawa to Allah ya raba gaddama sai Allah zai gaya mana sifofin masu takawa in an same su a cikin maza su ake nufi in a cikin mata su ake nufi in a cikin talakawa su ake nufi in a cikin masu kuɗi su ake nufi in a cikin masu mulki su ake nufi in farare in baƙaƙe in yan birni in yan ƙauye kuma yadda zaka ji ko ina za a iya samun mai takawa domin takawar ba yare bane ba launin fata bane ba gari bane ɗabi'a ce da halayya da kuma ayyuka na gargari sai Allah ya ce ne الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالله Allah ya ce allazina su masu takawa su ne waɗanda yu'minuna suke ba da gaskiya kalmar yu'minuna fi'ili ne mudari abinda wannan yake nunawa shine shi imani ba sau ɗaya ake yin sa ba imani sifa ce da ake so kullun ka lizumce ta kullun ka kasance tare da ita ba ka ce jiya nayi ba ko yanzu ina yi ba ko nan gaba zan yi ba so ake ya zama jiya kayi yau ma kana yi gobe ma zaka ci gaba da yi shi yasa Allah sai kawo abin da ake kira da alfi'ilul mubari' fi'ili mudari'i aikin da ke nuna faruwa da kuma ci gaba da wakana sabanin fi'ili madi abin da ya wuce ko fi'ili amri abin da zai zo nan gaba da aka shi fi'ili mudari'i ya dullu alal hali ne wal istiqbali ma al istimrar yana nuna yanzu haka ake ciki dama haka aka kasance kuma gaba ma za a ci gaba da kasancewa da aka shi mai takawa kullun yana imani domin shi sifofi ko abubuwa na imani ba lokaci guda suke zuwa ba suna zuwa ne daki-daki lokaci-lokaci hali bayan hali yau a ce da kai kaza dan a gani zaka yadda in ka yadda gobe ma sai a sake cewa kaza a gani zaka yadda in ka yadda jibi ma sai a ƙara to da haka za a yi ta tafiya har ka koma ga Allah da daka allazina su ne waɗanda suke ba da gaskiya bil ghaibi da abin da yake na gaibu mala yace bima gaba anhum shine abin da ya faku ga su min alba'si na daga tashin alkiyama wal jannati da aljanna wan nari da wuta duk abin da dan adam bai gan shi ba bai shanshane shi ba bai ɗanɗane shi ba bai taɓa shi da hannu ba bai ji shi da kunna ba to wannan shine gaibi an gane ko mala ainun ra'ad wala ugunun sami'at wala qatara ala qalbi bashar duk abin da ido bai gani ba kunne bai ji ba zuciya ba za ta iya hararo shi ba ta wannan shi ne gaibu to da haka malamai suka ce shi imani mafi rintsinsa shine ka yi da abin da baka gani ba a ce maka abu kaza akwai baka ji shi ba baka gan shi ba kuma ka ce na yadda to shi yasa malamai suka ce mafi girman gaibu da wannan ma'anar shi ne Allah ma'ana allazina mai nuna ghaibi waɗanda suke imani da abin da basu gani ba basu ji ba basu taba ba zuciyarsu ba za ta iya tunano shi ba to mafi girman wannan abin ku shine Allah subhanahu wataala domin shi Allah ido baya ganin sa la tudrikuhu al absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al kabir Allah madaukakin sarki ba a tunano shi da zuci sai dai ai imani da shi Allah madaukakin sarki ba za ka ji kanshin sa da hanci ba an gane ko to wannan shine mafi girman gaibu to bayan wannan mala'iku ma gaibu ne domin dan adam baya ganin mala'ika amma tare da haka yayi imani da cewa akwai su aljani ma gaibu ne dan adam baya ganin aljani amma kuma ya yadda akwai shi wannan ma gaibu ne wuta ido bai ganta ba aljanna ido bai ganta ba kwanciyar kabari zuciya bata isa ta tunano maka yadda ake yin ta ba sai wanda ya je kuma in an je ba a dawa balle a zo a bada labari tashin alkiyama da aka ce za a yi gaibu ne ba wata kyamara da ta isa ta ɗauko maka ga yadda abin yake gaya maka aka yi za a yi kai kuma abin da ake so shi ne ka yadda to shi mai tsoron Allah na daga cikin sifarsa ta fili da yake bayyana da ita shi ne yadda da gaibi Allah ya ce abu kaza akwai na yadda shi kansa Allah na yadda akwai shi aljanna gaskiya ce wuta ma gaskiya ce kwanciyar kabari gaskiya ce tashin alkiyama gaskiya ne hisabi ma gaskiya ne wannan shine gaibu matakar ka yadda da wannan to kana cikin almuttaqina an gane ko amma matukar kana jin ya za a yi in yadda da abin da ban gani ba to baka cikin almuttaqin matukar Allah ya faɗa domin ba komai bane dan adam ya isa ya gani akwai abin da rashin ganin ka gare shi a yau shine zaman lafiyarka in aka nuna maka shi to ka tashi daga aiki shi yasa kafirai suka cika wa Allah baki suka ce inda gaske ne so Allah yake mu shirya to ko ya zo da kansa ko ya turo mala'iku mu gansu mana wa qala allazina kafaru laula nuzila alaina mala'ikatu aw nara rabbana kafirai suka ce inda gaske Allah so yake mu shirya to ya turo mala'iku mana ko kuma ya zo da kansa kai kaga wannan ta'addanci ne ba mala'ika ba yanzu zaki aka ya ritsa ka ya buɗe baki kawai a nuna maka zaki ki kitibus a wani lungu ba gida gaba ba gida baya lungun irin lungun nan na kaci uwa ka wanda ba a fita kawai zaki ya ritsa ka ku ga juna ya buɗe baki ya kada ma ya kada gashin kansa ya kyale ka bai ma komai bai tafi ka gani sati nawa zaka kana mugun mafarki wanda kana ganin sa fa a talabijin kai wallahi wani ba zaki ba wani kawai idan ya ga wani murtikeken kato. ya ɗaga wuƙa kamar zai soka mar ko ya ɗaga sanda kamar zai buga mar amma ya ƙyale shi ya ce Allah ya soka ya tafi in ba ya wasa ba sai wata wannan abin ya ne masa gizo in ba kai wasa ba sai an haɗa shi da rukiya amma saboda ta'addanci irin na ɗan adam ya ce wai ya ga mala'ika ko ya ga Allah sai Allah ya ce laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira kai amma sun ɗaukar wa kansu abu mai nauyi ba su san me suke magana ba ne. mala'ikan da ƙwaya ɗaya yana da fuka-fiki ɗari shida kowane fuka-fiki cikin ɗari shida nan kwaya ɗaya kawai daga ciki zai iya naɗe duniya da shi a ce ka gan shi shine Allah ce yau mai raunar mala'ikata ranar da za su ga mala'iku ƙiri da muzu labu bushira yau ma izinin mujirmi daga wannan ranar sun daina fara har abada in kaga ka ga abu kana dariya bai tsorata ka bane amma in kaga abun tsoron da tsoro ya kai tsoro to daga ranar ka daina dariya ko abin dariya ake ta za ka yi dan baku ga kaza bane to da ka mala'ika ba abun wasa bane na ubangijin mala'iku subhanahu wata'ala to da ka da Allah ya koye mana waɗansu abubuwan ba ma ganin su rahama ce gare mu duk wanda ya ga mala'ika kuma ya ci gaba da rayuwa lafiya wannan sai dai wanda Allah ya nufe shi da rayuwa kuma Allah ya tabbatar da zuciyarsa irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika Jibril kiri da muzo kuma ya zo ya ci gaba da rayuwa lafiya shi yasa to da dama sahabbai in suka yi wani abu sai annabi ya ce musu da kun san abin da na sani da kun taba ganin abin da na gani wallahi da ku kanku ya fi yawa akan ku. labakaitum kaseeran wa ladahittum qalilan manzo Allah ya ji ya ga wuta da idansa ya ga aljanna da idansa kuma ya zo ya zauna lafiya kai yau in aka nuna maka wuta to tun daga nan ka gama yawo tun daga nan ka gama yawo to da yana daga cikin hikimar koyi mana waɗansu abubuwa don tausayinmu don jin kanmu don Allah ya san zukatanmu ba za su iya ɗaukar ganin ire-iren waɗannan abubuwan ba Allah bai yi mana ƙarfi da kwaliti da juriyar da za mu ga irin waɗannan abubuwan kuma mu zauna lafiya ba daga ciki hatta aljani da kuke gani Allah ya koye mana ganin aljanu saboda ya tausaya mana saboda aljanu suna da halitta mai ban tsoro mai muni wanda in muka gansu ba za mu zauna lafiya ba shi yasa Allah yake innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna shayatin awliya'a lil ladina la yu'minun shi iblis da shi da zuriyarsa suna ganin ku ko kuma ba ku ganin su me yasa muke ganin su ba sa ganin mu a mu suke ganin mu ba ma ganin su saboda mu ba za mu jure ganin su ba Allah ya musu halitta mai ban tsoro halitta mai muni wanda in muni yayi muni in ka ganshi tsorata kake kamar yadda in kyau yayi kyau shi ma in ka ganshi furgita kake to da haka Allah subhanahu wataala ya koye mana irin waɗannan abubuwa ya koye mana abubuwan da idan mu ba zai jure ganin su ba ko zuciyar mu ba za ta daure ba bayan ta gansu waɗannan a dunkule ake kira da suna gaibu hikima ta biyu ta ɓoye mana waɗannan abubuwa shine dan Allah ya gwada waye zai yadda waye ba zai yadda ba yanzu Allah da ya samar da kai daga babu ya busa maka numfashi yayi sama yayi ƙasa ya saita maka rayuwa yayi ma abinci yake narkar da abincin a jikinka duk wani abu da ka sani da ma wanda baka sani ba na iko yayi maka sai ce zan maka kaza kuma sai ka ce ƙarya ne ba za ka iya ba to a cikin mutane akwai masu irin wannan kasassabar sun san Allah shi ya samar da su daga babu shi yayi duniya shi yayi kaza shi yayi kaza amma duk da haka in ce musu zan yi kaza sai su ce a'a yanzu misali mutuwa a tashin alkiyama da yawa kafirai ba su yadda da tashin alkiyama ba sun yadda Allah shi ya halitta shi yake raya halitta shi yake kashewa amma wai tayar wacce ba su yadda zai ba wa qalu a idza mitna wa kunna turaban wa idaman a inna lamab'usuna khalqan jadida wa rufatan a inna lamab'usuna khalqan jadida sun ce wai yanzu in muka mutu muka zama kashi aka binne mu muka rididdige wai kuma za a tayar da mu sun suna ganin tashin ba zai yi ba amma sun yadda halittar ta rayawar ta yiwu kashewar ta tashin ne ba zai yi ba to wannan yana daga cikin hikimar Allah na ɓoye gaibu don ya zama jarrabawa ubangiji shi ya raya ta a cikin mahaifiyarka yake kai maka duk abin da kake bukata a cikin mahaifiyarka kuma shi ya sa ka a cikin kabari bayan an kashe ka ko bayan ka mutu to amma sai kake jin cewa allan da ya kula da kai a cikin cikin mahaifiya ba zai iya kula da kai a cikin kabari ba allan da ya fito da kai daga cikin mahaifiya dirrin tsinsa kuma ba zai iya fito da kai daga cikin ƙasa ba ai kusan abubuwan biyu ne makamantan juna shi yasa Allah ke qutilal insanu ma akfara min ayi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu fa qaddara thumma sabila yassara thumma amatahu fa aqbara thumma idha sha'a anshara Allah ya ce ala wajen dan adam din da ya kafirce wa Allah ma akfarahu me ya shi zuwa ga kafircin min ayi in khalaqa ba zai tuna daga me aka halicce shi ba an halicce ka ne daga abin da ba komai ba shine mani da Allah yake so ya nuna mana isassa da ikonsa da zai yi mu sai mu daga abin da ba komai ba in ba Allah ba ba wanda zai iya mai da mani da ya fita daga jikin ɗan adam ya zama mutum Allah ne kadai zai iya haka alam nakhluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun waylun yawma idhil lil mukazzibi ubangiji madaukakin sarki ce min nudifatin daga digon mani ne kalakahu Allah ya halicci dan adam faqaddarahu kuma ya gwaggwada masa komai ya maka lokacin zama a ciki da lokacin da za a haife ka da lokacin rarrafe da lokacin shan nono da lokacin da za ka fara tafiya da lokacin da za ka fara kama abinci da lokaci da lokaci har zuwa mutuwarka komai Allah ne ya shirya maka ubangiji madaukakin sarki ce fun masalila ya tsara kana cikin mahaifiyarka mu muka shirya maka hanyar da za ka fito duniya hanyar da ɗan adam yake fitowa ya zo duniya shine ta farjin mahaifiyarsa in ba Allah ba ba wanda isa ya fito da mutum ta wannan wajen abin da zai nuna maka haka a yanzu idan mace ta haihu da minti ɗaya in ta haihu ka ce a mai da ɗan ta inda ya fito kaga zai koma wallahi in duk duniya za ta taru ba za ta iya mai da shi ba amma kuma ta nan ya fito saboda fitowar ikon Allah ne amma komawar fa Allah babu hannunsa a ciki da haka in duk duniya za ku taru ku ce ku yi ba za ku iya ba kuma ka duba ka gani ai ga baki nan me yasa dan adam baya fitowa ta baki ko ba haka ba a yau da a ce za a samu matsala a ce ga mace za ta haihu amma dan ya taho ta baki farin ciki za a yi ko bakin ciki fargaba za a yi ko murna ai ba farji ne kaɗai hanyar da za a fito ta ciki ba ga hanci nan ga baki nan ga kunne nan ga ido nan ga dubura nan amma duk Allah bai zaɓi nan ba sai nan ya zaɓa saboda iko kuma duk duniya in ta ce za ta canja ba ta isa ba wallahi yanzu a ce likitoci su ce mu za mu juyin juya hali yanzu mata za mu canja musu haihuwa su daina haihuwa ta farji su koma haihuwa ta gaba a data ta baki ba wanda ya isa yi wannan juyin ina fata an gani. to da haka Allah yake wadaran wanda yake musu da mu bayan duk mun masa wannan thumma amatahu fa aqbarahu mu muka kashe dan adam mu muka yi masa gatan kabari domin in ka koma tarihin yadda aka samo yadda ake binne mutum a cikin kabari bayan ya mutu ba dan Allah ya kawo wannan kimiyya da fasahar duniya ba ba wani dan adam da zai iya gano ta gawa farko a duniya da aka same ta rasa yadda za a yi da ita aka yi dan annabi adamu da ya kashe dan uwansa ya dau gawar yana ta tiritiri da ita a duniya ya rasa inda zai kai ta sai da Allah ya soye masa gata sai turo hankaki guda biyu suka yi fada ɗaya ya kashe ɗaya dan a nuna masa yadda ake binne mamaci da ɗayan ya kashe ɗayan ya zo ya tona ƙasa da bakinsa ya ja gaya ɗayan ya sa ya rufe to sannan shi kuma ya gani ƙala ya wailata a ajastu an akuna misla hadal gurabi fa uwariya sau'ata akhi fa asbaha minan nadirin ya dawo yana takaici yana cizon ɗan yatsa hankaka ya fi ni sanin yadda zan rabu da gawar ɗan uwana to shine hikimar da Allah ya samar wa ɗan adam shine summa amatahu fa aqbarahu bayan mun kashe ɗan adam ba mu bar gawarsa a kan titi irin yadda muke barin ta akuya ko ta ɗera ko ta doki ko ta kaza ka taɓa ganin an doki eh, kabari a wanki kashi ko a ɓata igiya ta lokaci ne ɗan adam ne kawai gawarsa take da kimar da in ka ganta a sama to ta wulaƙanta gatanta shine a tona rami a binne ta da haka ubangiji maɗaukacin sarki ya ce kuma amatahu fa akbarahu kuma idza sha'a sannan duk lokacin da Allah ya ga dama na kabari sai ya fito irin yadda ya ga dama na ciki ya fito to haka duk lokacin da ya ga dama na kabari zai fito amma abun mamaki zaka ga wani ya yadda da Allah a wani abun yayi musu kuikon Allah da kudurar Allah a wani abun to wannan yana daga cikin hikimar gaibu sai Allah ya kawo wani abun da hankali ba zai yadda ba in dai ya hankali ne babu imani sai kuma ya ce ni zan yi to anan ne ake gane mai imani da hankali da kuma mai hankalin da bai da imani da ma tuburan mahaukaci domin duk mutumin da ya san kudurar Allah to ya san ba abin da Allah zai ce zai yi wanda zai gagare shi duk mutumin da ke da imani ya san ba abin da Allah zai gagare shi to amma mutumin da ko hankali ke gare shi amma ba imani to sai ya rinka gani abu in hankali ba zai yi ba to Allah ma ba zai iya ba saboda shi kololuwar abin da ya yarda da shi shine hankali bai san ku hankali halitta ce daga cikin halittun Allah ba kuma ba komai bane hankali domin akwai abin da ya fi ƙarfin hankali ya fi ƙarfin tunani da haka Allah yake allazina yu'minuna bil ghaib su ne waɗanda suke imani da duk abin da muka gaya musu ko sun sani ko ba su sani ba ko sun fahimta ko ba su fahimta ba wa na salata kuma suke tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma suke ciyarwa daga dukiyar da muka azurta su da ita to kaga anan an gabatar da batun imani kafin batun sallah kafin batun zakka malamai suka ce dan a nuna maka shi aikin addini haka yake daki daki kafin kai sallah sai ka zama mai imani da za ka yi tsallan baɗake ka fara sallah ba kai imani ba to dungura kawai kake ba sallah kake ba shi yasa kafirai suna sallah ko ba sa yi amma sai Allah yake aikin banza suke yi wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasbiya fa zuqul azaba bima kuntum takfurun sallar da suke yi a coci coci suna cewa suna fureya ƙwarai sallah ce tafi ne da fito da tsalle ubangiji ya ce kuma ba za ta hana su musa su autar nama ba saboda sallah ce da aka yi riga malam masallaci ba yi imani ba aka kai ga yinta da an yi imani to imanin zai koyar da yadda za a yi sallar kuma in aka yi sallar sai Allah ya karba saboda an bi shar'i an cika ka'idoji da haka ko kai a yau da kake sallah ka sani in ba ka da imani to sallar ka a kake yi domin ka'idar farko shine imani yu'minuna bil ghaibi sannan wa yuqimuna salat to sannan wajen sallah sai Allah yake suna tsaida sallah bai ce ba suna sallah saboda ita sallah ba wai yi ta bane ka tsaida ita ne an gane ko akwai kuma bambanci tsakanin yin sallah da tsaida sallah mutumin da zai yi sallah sau ɗaya a sati yana sallah ko baya yi yana yi yana sallah amma baya tsaida sallah mutumin da zai yi azhar ya kila asar yayi magriba ya ki isha yana sallah ko baya yi yana yi amma baya tsayi da sallah to ku gane bambancin yin sallah da tsayi da sallah shi Allah ba yin sallah yake ayi ba tsayi da sallah yake ayi wa yuqimuna salata an gane ko wa aqimus salata wa atuz zakata bai ce ba wa sallu sai ce wa aqimus salat an gane ko to ya ake tsayi da sallah ana tsayi da sallah ne da sharuɗa guda biyu sharadi na farko yin ta da ilimi kamar yadda shari'a ta ce kamar yadda annabi yake sallu kama muni, usalli ba kawai ka shigo masallaci ka ga yadda mutane suke yi ka bi su ba a'a sai ka je ka karanci sallah ka je makaranta a koya maka tun daga tsarki zuwa alwala zuwa kabbara harama zuwa sallama shara'i na biyu shine kayi ta akan lokutanta inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sallah ga mu'minai wajibi ce mai hada da lokaci da mutum zai rinka yin sallah ko ya iya ta amma ba a kan lokutan ta ba a ce da shi mai tsaye da sallah ina fata an gane to da haka mai sallah yana shiga wuta amma mai tsaye da sallah baya shiga wuta kafiri yana iya sallah amma baya tsaye da sallah mumini shi ke tsaye da sallah yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah to sannan Allah ya ce wa mimma razaqnahum yunfiquna daga abin da muka azurta su kuma suke ciyarwa min din nan min ce ta bi'idiyya da take nuna shashi ba duka ba Allah bai tsora mana mai kyauta da dukiyar mu duka ba abin da ya tsora mana shine mu ya faki wani bangare na dukiyar mu ke bayarwa shine zakka amma ba duka ba to shi yasa aka kawo harafin min to sannan malamai suna da ka'ida duk inda kaji an hada sallah da sadaka to sadakan nan ma'anar ta zakka shi yasa malamai suka ce sallah da zakka sun zo a haɗe da juna a ƙur'ani sama da a aya tamanin da haka yan uwan juna ne ba a raba su duk inda Allah ya ce wa aqimu salata wa atu zakka an gane ko kowa min ma razaqnahum yunfiqun to ana nufin suna yin zakka domin ita ake haɗawa tsakanin juna su daka ubangiji madaukakin sarki yace na kuma dai su ne waɗanda yu'minuna suke dai ba da gaskiya bima unzila ilayka da abin da aka saukar gare ka shine alqur'ani wa ma unzila min qablika da abin da aka saukar gabaninka min at-taurati wal injili wa ghayrihima na daga at-taura da linjila da ma domin da attaura da linjila da dukkan sauran littattafan da suka gabata su ma littattafan Allah ne yadda zaka yi imani da Qur'ani haka zaka yi imani da su bambancin shine a wajen aiki idan kai imani da attaura amma ba a ce kai aiki da ita ba kai imani da lingila? amma ba a ce kai aiki da ita ba amma qur'ani kai imani da shi kuma kai aiki da shi an gane ko to da ka Allah subhanahu wataala yake suna imani da abin da aka saukar gare ka shine qur'ani da kuma abin da aka saukar kafin ka at-taura da lingila Allahu la ilaha illa huwa الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان sannan ubangiji ya ce wa bil kuma game da lahira hum su nuna sun sakankance ma'ana sun yadda za a yi lokaci kawai ake jira malamai suka ce da ali da da ɗaya ne idan ka ce muqin daidai yake da ka ce mu'min an gane ko to amma me yasa anan sai Allah ya bambanta a farko sai ya kare ayar da ta gabata da yu'minun hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون تن أنت يؤمنون يؤمنون أنكم أكت يوقنون فكت هكمر كوي دن أنو أنت مغنى domin kada a yi ta faɗa kalma ɗaya har ka ƙosa domin bisa ga ɗabi'ar ɗan adam in ya fiye jin abu ɗaya sai ya ƙosa da ji komin daɗin abu to shi yasa a wani wajen a madadin Allah ya ce na sai ya ce yuqinuna amma da yuqinuna da yuminuna duk ma'anar su ɗaya ne wasu malaman su ce a'a suna da bambanci yuminuna masu imani yuqinuna imanin su ya wuce na yuminuna masu sakankancewa na yadda daban na sakankance kuma daban an gane ko da ka imani haka yake a hankali a hankali yana haɓaka yana haɓaka har ya kai ƙarshe a farko an ce yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati sai aka ce yuqinun shi yasa malamai suka ce idan kuka lura da kyau za ku ga sharuɗan da aka faɗa a farko a gaba an ƙara su shi yasa imanin ya haɓaka daga yuminuna ya koma yuqinuna hudan lil muttaqina allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun kaga anan abu guda uku kawai aka faɗa imani da gaibi sai da sallah infaki to me yin wannan kwa mumini ne to amma wanda ya ƙara akan wannan ba suka ce ya kai ya yi imani da littattafan da suka gabata ya yi imani da ranar lahira da za ta zo nan gaba sai wannan ya ɗari kalmar yumi nuna ya kai ne nuna shi ya sa a ayar gaba sai Allah ya ce wallazina yu'minuna bima unzila ka kaga ƙari akan wancan wa ma unzila min qablika ƙari akan wancan wa bil akhirati yuki nuna ƙari akan wancan amma dai magana mafi inganci shine da al'imanu da al'iqanu duk ma'ana ɗaya ne da almu'minu da almuqinu duk ma'ana ɗaya ne da yu'minuna da yuqinuna duk ma'ana ɗaya ne domin ya zo a hadisin tambayar kabari hadisin barra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ammal mu'min wa fi riwaya aw almuqin kaga kenan da almu'min da almuqin duk ma'ana ɗaya ce ubangiji madaukakin sarki yace ula'ika waɗanda suka cika waɗannan sifofi ala hudan min rabbihim suke kan tantagariyar shari'a daga wajen ubangiji mana matukar kana so ka zama shiryayyen bawa to sai ka bi waɗancan ka'idoji ka cika waɗancan sharuɗa tun daga imani da gaibi sai da sallah ba da zakka in Allah ya hore maka imani da littattafan da suka gabata imani da littafin da yake lokacinka sannan kuma yadda da ranar lahira duk wanda ya wannan alahu da min rabbihim suna kan shirya daga wajen ubangijinsu wa ula'ika kuma irin waɗannan humul muflihuna su ne bayi waɗanda za su samu babban rabo to idan kuka lura da kyau tun daga aya ta farko zuwa aya ta biyar magana ake akan nau'i ɗaya na mutane wanda muka ce guda hudu wanda suka tattara a madina duk yanzu ana magana ne akan nau'i na farko su ne muminai Allah ya gabatar da bayani akan su ya kawo su a farko saboda su suka fi kowa daraja to bayan su kuma za a shiga bayani akan wani nau'in na biyu su ne kafirai sai kuma a zo nau'i na uku su ne munafukai sai kuma a zo nau'i na hudu su ne ahalin kitabi yahudu da nasara babban darasin da za mu ɗauka akan wannan gaba shine magana akan imani imani shine alaƙar bawa da Allah ba wani abu da yake alaƙanta bawa da Allah in ba imani ba in kai fari ne ba ruwan Allah da farar fatarka in kai baki ne ba ruwan Allah da baƙar fatarka bakinka ba zai hana ka saduwa da Allah ba in kai dan birni ne ba ruwan Allah da birnincinka in kai dan ƙauye ne ba ruwan Allah da ƙauyencinka in mai kuɗi ne ba ruwan Allah da kuɗinka mai mulki ba ruwansa da mulkinka alaƙar kawai bawa da Allah ita ce alaƙar mai imani duk wanda ya yi imani ko a ina yake yana tare da Allah kuma Allah yana tare da shi innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum ar-rahmanu wadda innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنهينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ذاك إيماني إيماني شيني على قرباوة دا الله مميدة هنكلي دا إيماني kuma mu guji dukkanin abin da zai mana barin imani kuma mu ta roƙon Allah dirdin tsin zamani Allah ya sa mu zama cikin bayi masu imani Allah ya raba mu da barin imani saboda lokaci za mu tsaya nan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh